amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wassa da ya kara kaddar duwan mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna sa Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu sakuran mu Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata uwa masu bibiyan ma wannan shafuka masu tarin albarka idan ba ku manta ba muna kan wa'insu halkoki ne waɗanda muke zuwa da abubuwa da muke tuhuma cikin salatin fatih wanda wannan shi ne halka na hudu cikin ikon Allah mai yanda nake faɗi duk sanda na zo halka wato idan mutum ya tabbatar da abu shine zai kawo hujja mu ne muka tabbatar da zargi da muke yi cikin salatul fatih da haka dole ne zo mu bujiro da zargin da muke kuma sannan mu kawo dalilin mu da alhamdulillahi tun daga zama na uku jiya har yanzu ba wanda ya kare guda ɗaya kuma na san ba mai iya karewa yasa mu ne muke da'awa ko muke tabbatar da mu kuma da'awar da muke yi mai yanda yake ƙa'ida na malima cewa almusbitu yalzamu dalil wanda ya tabbatar da wani abu dalili ya lazimce shi dole kawo dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin mai yanda yake ƙa'ida ce albayyinatu alal mudda'i wanda ya yi da'awa dole ya kawo shaida ya kawo jiya wanda cikin ikon Allah muna bujiro da abubuwa cikin tsari ba hayaniya ba hauragiya ba cin mutuncin kowa magana ilimi ne in kana da shi fito a yi dan ba ku manta ba a halkanmu na farko abinda muka fara zargi cikin salatin fati abu ne guda biyu wanda shine sharɗa. shine sharadi na samun wannan falala na salatul fati shine sai ka yadda zancen Allah ne mun karanto cikin addurratul kharida cewa man lam ya'taqid annaha min kalamin lahi la yasihhu lahu thawabul mazkur fiha duk wanda bai imani cewa salatul fati zancen Allah bane ladan da ake faɗi cikinta bai inganta gare shi ba wato ma'ana ba shi da shi bai cancanta ya samu wannan ladan ba saboda ya rasa sharaɗin samun wannan lada haka kuma mun karanta sharaɗi na biyu kenan inda shehu tijjani ke faɗi cewa wala ya hasul hada alfadul mazkuru illa bi idinin minni mushafa'atan aw bi wasitatin cewa wannan falala na salatin fati da aka ambata baya samuwa face da izini daga wajena ni shehu tijjani ni shehu tijjani bai ma izini ba ka je ka ɗau salatin fati ka kama yi ka ji ta a wata zawiya ta makotanku ko a bakin titi inda ake yin ta ka ɗauka kake yi wannan falala nata ba za ka samu ba saboda ba ka da izini daga shehu tijjani kai tsaye shine illa bi izinin minni mushafahatan kenan sai ce au bi wasitatin ko kuma da wasita wato muƙaddami ya yi ma izini inda shi ma ya sami izini khas ya cancanta ya bayar to ya baka yana daga cikin sharaɗin samun wannan falala ba kuma wanda ya iya kara wannan muka zo tuhuma ta biyu shine faɗin shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai inda shehu tijjani ke cewa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama awwalan bi anna al marrata al wahidata minha ta'dul min al qur'ani sitta marrat yace thumma akhbarani saniyan anna marata marrata al wahidata ta'dul min kulli tasbihin waqa'a fil kawn wa min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw saghirin wa min alqur'ani sittata alafi marra shehu tijjani ya ce wai manzon Allah ya bashi labari cewa salatul fati guda ɗaya tana daidai da sauka Al-Qur'ani so shida wannan farashi na farko kenan muka ce wannan ta'adilu din min Qur'ani sitta marratin shehu tijjani bashi da hurumi ya kalli littafin Allah ya kalli wani abu sannan ya ce yana daidai da shi bisa sauka shida duk da cewa suna yaɗa shubuha ai manzon Allah ya faɗi cewa ƙulhuwar huwallahu kaso ɗaya ne bisa uku na alkur'ani wanda kaga da ƙulhuwar huwallahu da sauran Alƙur'anin gaba ɗaya zancen Allah ne amma shi kuma salatul fati ai ba zancen Allah bane shi ko da yake a baya a su sun faɗi zancen Allah ne sai ma ka yadda za ka samu lada kaga zancen Allah shashi ya fi shashi wannan babu aibu a ciki amma zancen wani a zo a ce sai an karanta zancen Allah tun daga fatiha zuwa nasi hassu shida sannan ya daidai da zancen wani to wannan ba za mu karɓe shi cikin musulunci ba cikin mu. wanda muka ce malama sun yi bayanin manufan manzan Allah sallama ko kuma abin da suka fahimta cikin cewa ulhuwallahu kashi ɗaya ne bisa uku na alkur'ani suka ce saboda alkur'ani abin da ke cikinsa gaba ɗaya abubuwa ne suka ce na farko umarni da hannu ku yi kaza ku bar kaza na biyu kuma labarurruka na al'ummatai da ya wuce Allah ke ba mu don mu izina suka ce na uku Allah yana bayanin kaɗai takassa ne yana ba da labari dangane da zatinsa dangane da siffofinsa kaga ɓangaren tauhidi kenan shi yasa to in ka tattar Allahu gaba ɗaya anwa'u tauhid nau'o'in tauhidin nan gaba ɗaya shine tauhidin rububiyya kaɗaitakar Allah cikin ayyukansa tauhidin uluhiyya kaɗaitakar Allah cikin bautata masa shi kadai sannan kuma tauhidul asma'i was sifat takar Allah cikin zatinsa cikin siffofinsa da sunayensa suka ce wannan huwallahu gaba ɗaya ta kunsa shi yasa manzon Allah yace ce daidai take da kaso ɗaya cikin uku na alkur'ani kuma huwallahu zancen Allah ne shi kuma salatul fati ba zancen Allah bane da aka bakku da hujja cikin wannan hadisin kwata-kwata shehu tijjani da yace ta'adulu min Kur'ani sitta marratin ba mu samu dalili ba kuma ba za mu karba ba wallahi inda a ce manzon Allah ne ya faɗa ka wallahi sai mun yadda mun yi imani saboda shi yake da hurumin ya haka shine wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani safa yace kuma thumma akhbarani saniyan sannan manzon Allah ya bani labari kaso biyu inji shehu tijjani cewa annal marratal ta cewa marra guda ɗaya ka karanta salatul fati ta ta'dilu min kulli tasbihin wa qa'fil kauni tana daidai da dukkanin wani tasbihi da ya afku a duniya muka ce ba a riskar wannan sai ta hanyar wahayi saboda ba wanda ya san tasbihin da aka taɓa yi a duniya in ba Allah ba ƙila na kusa da kai ka sani in ma ka sani ƙila naka ka sani baka san na wani ba kila ma na zamanin ka ka sani na zamanin naka ma baka isa ka san shi gaba ɗaya ba ina na zamanin baya zamanin annabi adam irin tasbihan da aka yi Allah ne ya sani zamanin annabi Musa irin tasbihan da aka yi Allah kaɗai shi ya sani zamanin annabi Ibrahim irin tasbihan da aka yi Allah kaɗai shi ya sani to kaga ba mai kallon salatin fati ya ce tana daidai da kowane tasbihi da ya afku a duniya in ba ya san wa'ancan tasbihan da suka afku a duniya ba ka ce wannan ma ba a riskarsa sai ta hanyar wahayi haƙƙi ne na shehu tijjani ya gaya mana aka babbe shiga sa ba hurumin manzan Allah ne ko kuma hurumin Allah shi ma manzan Allah Allah ke gaya masa sannan mu ya gaya mana kuma Allah bai ce zai gaya wa shehu tijjani ba ballantana mu karɓa in ya faɗi sa'annan kuma wa min kulli zikirin tana daidai da kowane zikiri shi ma ba za ka san kowane zikiri ba sai ta hanyar wahayi Allah kaɗai shi ya sani haka sa'annan wa min kulli du'a'in kabirin aw saghirin ce tijani ce tana daidai da kowane addu'a to ba ka sanin kowace addu'a in ba ta hanyar wahayi ba saboda Allah ne shi ake roka baka san abin da wannan ya roke shi ba baka san abin da wancan ya roke shi ba baka san abin da waɗancan suka roke shi ba baka san abin da al'ummatan baya zamanin annabawa suka roke shi ba ballantana ka kalli roƙon da suka yi ka ce salatul fati yana daidai da su sannan addu'ar karami ne ko babba kai shau tijjani ya ce wa min alqur'ani fa ita salatul fati din nan tana daidai da alqur'ani sittata alafi marra so dubu shida sai ka shekara hamsin kana sauka alkur'ani duk kwana uku da sharaɗin kowane wata ya cika kwana talatin cif to sai ka shekara hamsin shekara hamsin duk kwana uku kana sauka alkur'ani sannan za ka yi daidai da wanda ya karanta salatul fati cikin minti biyu ko minti ɗaya ko rabin minti suka ce wa'annan ba mu yarda da su ba tuhuma ne har yanzu ba wanda ya ba mu amsa sa'annan kuma sai na gaba jiya kenan ko mun yi magana in ban manta ba dangane da tuhumar cewa da za a kaddara a samu al'umma guda dubu ɗari bayan shehu tijjani ya ce alfati ulima ugulika amrun ilahi la madakhala fihi lil uquli yace shi lamarin salatul fati wai lamari ne na Allah shine amrun ilahi yace la kala fihi lil uquli babu mu shiga ga hankula ciki shi yasa nace dukkanin wanda kaji ya ce ai salatul fati tafi kowanne ne tafi kowanne salati ne saboda ai an ce haƙa ƙadari in ka duba alfaz kaga ya sa hankali shi kuma fifiko ko fifitawa shehu tijjani ya faɗi cikin jawahirul ma'ani at-tafdilu amrun ilahi la illata lahu wa la yuqasu wa yufaddilu Allah subhanahu ma sha'a bima sha'a alama sha'a yace fa ma sumi'a min at-tafdili li makhluqin kaga ji ake Allah ya faɗi sannan a ce abu kaza ya fi ba hangawa ake a dubi lafazi ko wani abu da wannan abu ya kunsa ba al'amari ne na Allah ba shi da illa in ji shehu tijjani sa'annan ba a kiyasinsa wannan shehu tijjani ya faɗi ne lokacin da ya yi kiyasin ranar juma'a da ranar litinin ya dubi ranar litinin ya ga ta keɓanci manzan Allah ne a shi aka aiko shi a shi aka haife shi a shi ya yi jira a shi haka ya faɗi sannan ya duba ranar juma'a a shi ne aka halicci annabi adam aka sa shi a aljanna a ciki duk ya faɗi inji shehu tijjani a shine aka karɓi tubansa aka fito da shi daga aljanna duk gaba ɗaya ya faɗi sannan bayan ya yi faɗi sai aka yi masa tambaya to ya shehu akan wannan kiyasin ranar litinin kenan zai fi ranar juma'a falala kenan wanda shehu tijjani ce san bu za a fifita ranar litinin da take banci manzan Allah ba saboda wani abu da ke cikinta akan ranar juma'a sai ce to fifitawa na Allah ne da ɗan izala ne wallahi ya ce ba za a kalli ranar litinin da ta keɓanci manzan Allah ba a ce tafi saboda ai a shi ne aka haifi manzan Allah aka yi kaza ta keɓanci manzan Allah da tun sun ce maƙiyin manzan Allah amma haka shi tijjani ya ce daga ƙarshe dai ya bada ƙa'ida a tafdilu amurin ilahi la illata la illata lahu wa la yuqasu ba shi da illa shine ta nan muka ce duk wanda ka ji ya ce ai saboda haƙƙa ƙadarihi salatul fati tafi jahili ne a ɗariƙa shehu tijjani bai faɗi ba ɗalibansa ba su faɗi ba kawai dai tafi ne saboda ai daga Allah ta zo an taɓa wa shehu tijjani tambaya kamar yadda yake cikin jawahirin ma'ani wanda ke da kitabun rima a ƙarshe in ka duba cikin juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas in ka duba wa sa'altuhu radiyallahu anhu an salatul fati lima ughlika li'annaha khaliyatun min as-salami amrin aujabahu an taba wa shehu tijani tambaya saboda wanda ya tambaye yana ganin salatul fati a tauye take wato bata cika ba saboda babu assalamu a ciki daga farko har ƙarshe zaka ga babu assalamu sai wanda ya tambaya ya ce a kamar yana ganin tauyayya ce shehu tijjani da ya tashi ba da amsa sai ya ce haka za waradat min al-ghaibi wa ma warada min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun an al-qawa'id al-ma'lumati yace haka ta zo daga Allah babu assalamu a ciki yace duk kuma abin da ya zo daga Allah cikarsa tabbatacce ne da haka ba ka cewa babu kaza a ciki in dai daga Allah yake ya cika ya fi kowanne yace kuma kharijun anil qawa'id al ma'lumati ya fita gabarin dukkanin wani ka'ida da ka sani da haka to kaga ta nan ga mai hankali ga mai basira tunda salatul ibrahimiyya daga Allah yake to kamaluhu sabitun shi ma kharijun anil qawa'id al ma'lumati ka'ida na abin da shehu tijjani ya faɗi kaga shi yasa na ce duk wanda ya ce ai saboda an ce haƙƙa ƙadarhi ne har kake gwama salatin da ya fito daga bakin manzan Allah to kai jahili ne a ɗarikance a tijjaniyance jahili ne kai shehu tijjani ba ta nan ya fifita salatin fati ba haka ta zo daga Allah shi yasa wani ma da yake ganin bata cika ba ya ba shi amsa cewa haka ta zo daga Allah tunda kuma ta zo daga Allah a cike take dan babu assalamu ba ta da tawaya ta fita daga dukkanin wani ka'ida sananne shi yasa yace al-fatihu lima ugulika amrun ilahi yace shi al'amari ne na Allah salatul fati shine karatun jiya yace la madkhala fihi lil uquli babu mashiga ga hankula ciki sai ce falau qaddarta mi'ata alfi ummatin fi kulli ummatin mi'atu alfi qabilatin في كل قبيلة مئة ألف رجل وعاش كل واحد منهم مئة ألف عام يذكر كل منهم مئة ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق يتي وجمع صواب هذه الأم صواب آه، هذه الأمم كلها في هذه الأذكار كلها في مدة هذه السنين kulliha yace malahiqu kulluhum thawaba marratin wa wahidatin min salatil fati lima ubulika ina jin dai akwai dan alfaz kila wa iya wannan dai na karantowa a haka to abin dai da yace a dunkula a Hausa shine wanda shine karatun jiya yace ai da za ka kaddara a sami al'umma guda dubu ɗari inda shehu tijjani cikin kowace al'umma akwai ƙabila dubu ɗari kaga kenan cikin kowace al'umma dubu ɗari miliyan ɗaya kenan kome me yi ɗan lissafin da Allah da za a samu al'umma guda dubu ɗari cikin kowace al'umma ɗaya cikin dubu ɗarin nan fa kai wannan ai wannan ko masu masu ɗin ma sai sun yi a hankali al'umma al'umma dubu ɗari sannan kowace al'umma ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan tana da ƙabila dubu ɗari kowace ɗaya sannan kowace ƙabila da ke cikin al'umma ɗaya ɗin nan daga cikin dubu ɗarin nan tana da mutum mutum mutum dubu ɗari sannan kowane mutum daga cikin dubu ɗari ɗin nan ya rayu tsawon shekara dubu ɗari kullum yana wani salati ba salatil fati ba kowanne ne kowane salati ne yana yi guda dubu ɗari ya ce a tattara ladadakin al'ummatan nan gaba ɗaya cikin wa'annan shekarun kakaf cikin wa'annan azkar na wanda ba salatul fati ba kakaf ya ce ma lahiqu kulluhum thawaba marratin wahidatin min salatul fati ilima a ya ce ba su riske lada ɗaya na salatul fati ba cap wanda shi ne karatun jiya da ya ba wanda ya ba da amsa sai yau mu je na yau na yau da ya gashi shi ma cikin jawahirul ma'ani za mu karanto na yau da haka kana da dama in ka ji na jiya ko na shekaran jiya ko na shekaran jiya waccan kana da dama ka zo ka yi tambaya mu tattauna da kai ka kare shehu tijjani sai na gaba shine in ka duba dai cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas ya ka ji abin da shehu tijjani ke cewa ya ce akhbarani sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya ban labari ba wannan zan karanto ba ku yi haƙuri da Allah ba wannan zan karanto ba Ga shi wanda zan karanto ku yi haƙuri 'yan uwa cikin dai jawahirul ma'ani ɗin, wanda dai yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na hamsin da bakwai shafi na hamsin da bakwai ga abin da shehu tijjani yake faɗi ya ce wa ƙadi zakara sahibul wurdi wa ƙadi zakara sahibul wurdi anna sahibaha sayyidi muhammad albakari as-siddiqi nazilu misra wa kana qutuban shehu tijjani yace shi ma abocin wuridin shine shehu tijjani kenan ya faɗi yace lallai sayyidul bakari wanda shi sayyidul bakari shine mala'ika ya kawo Salatin fati a cikin takarda ta haske ni na rasa yadda aka yi ma har ya ma gane ma mala'ika ne da Allah ne na rasa waye sanar shi ma muƙaddara an kawo amma ya aka yi san mala'ika ne dan Allah ya aka yi san mala'ika ne kawo masa kwa ba mu labari me yace ga abin da yace yace anna man zakaraha marratan walam yadkhul jannata falyaqbid sahibaha inda Allah shine karatun mu na yau sai kuma alakoro anna man zakaraha lalle duk wanda ya karanta salatul fatihi marratan su guda ya ambace ta ya karanta ta walam yadkhulul jannata bai kuma shiga aljanna ba falyaqbid sahibaha inda Allah ya ci kwalar ya damƙi ma'abocinta a gaban Allah in ka karanta ta so ɗaya baka shiga aljanna ba wato abin da suke nufi shine in ka karanta salatul fati guda ɗaya sai ka shiga aljanna in dai ka taɓa karanta ta to sai ka shiga aljanna su ɗaya yanzu dan Allah ina wa ya ba da wannan falalar dan Allah anna man zakarha marratan wa lam yadkhul al-jannata falyaqbid sahibaha inda Allah duk wanda ya karanta ta sau ɗaya bai shiga aljanna ba ya ci kwalar ma'abocinta ranar alkiyama a wajen Allah dan Allah wace irin falala ce wannan kuma waye ba da ita dan Allah waye ba da ita kayi salatul fati guda ɗaya baka shiga aljanna ba ka ci kwalar ma'abucinta a gaban Allah wato ma'ana in dai ka yi salatul fati sai ka shiga aljanna dan Allah ina aka samu wannan falalar dan Allah dan Allah ina aka samu wannan falalar hayyakumullah ya shaykh kuntu fi dars na'am jazakumullahu khairan attasil fi ma ba'd wa alaikun shi don Allah man zakaraha marratan wa lam yadkhul aljannata falyaqbid sahibaha inda Allah in kai guda ɗaya baka shiga aljanna ba ka damki ma'abocinta gobe alkiyama wannan falalar da Allah muna so ku zo ku gaya mana inda aka same ta don Allah ku zo ku gaya mana inda aka same ta wannan falalar tsaya mu ƙara muku wata falalan guda ɗaya na salatin fati a dai cikin jawahirul ma'ani wanda da yake da kitabun rima a ƙarshe cikin dai juz'i na ɗayan shafi na hamsin da takwas ga abin da suka ce suka ce zikiru lailatul juma'ati mi'atan min salatil fati'i lima ughliqa ba'ada naumin nasi yukaffiru arba'a mi'ati sanatan dan Allah ku duba wai ambatan salatul fati guda ɗari daren juma'a bayan mutane sun yi barci, yana kankare zunubai na shekara ɗari hudu yana kankare zunuban shekara ɗari hudu kaga yanzu nan manzon Allah ya ce a yawaita masa salati a wannan lokaci kuma salatin da manzon Allah ya sani salatul ibrahimiya wallahi shi ya koyar shi ya sani shi yasa malama suka ce duk inda shari'a ta nemi a yi salati to salatul ibrahimiya ta sani suka ce umma ma za ka yi wani naka to ba gurin da shari'a ta nemi a yi salati ba amma inda ta ce ayi salati shi yasa suka ce cikin sallah da shari'a ta nemi a yi salati to salatin ibrahimiyya za ka yi shi yasa a wata ruwayar ta ibn khuzaima Allah ya yi masa rahama wanda a wata ruwayar saabbai cewa suka yi wa annabi sallallahu alaihi da Allah ya saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman da Allah ya saukar da wannan cewa suka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina fi salatina haka suka ce masa yaya za mu yi ma salati idan za mu yi ma salati cikin sallanmu idza nahnu sallaina fi salatina in za mu ma salati cikin sallan mu in muka yi sallah sannan sai ce kulu Allahumma salli ala Muhammad to amma kaga yanzu daren juma'a sun ce ayi salatul fati kafa ɗari falalar kuma yin salatul fati kafa ɗari shine yana kankare zunubi na shekara ɗari hudu shekara ɗari hudu to da Allah da wannan salatul fati yana kankare zunubi na shekara ɗari hudun nan in aka yi a daren juma'a kafa ɗari da kuma cewa wanda ya karanta salatul fatihi guda ɗaya bai shiga aljanna ba cikin rayuwarsa to ya damki ma'abocinta a gaban Allah shine karatunmu kawai yau babu yawa za ka za mu sa nan ba babu yawa shine karatun yau kawai babu yawa ba yadda za a yi mu bakku ku kubata mana addini babu yawa karatun gashi nan zan sa muku namba gashi nan zan sa muku namba ga namba na eh gashi nan na sa muku nan ba gashi nan na sa ba kira gashi nan na sa number kira iyaka karatun kenan guda biyu babu wahala in ka karanta salatul fati guda ɗaya baka shiga aljanna ba ka damki mai ita a gaban Allah ina aka samu wannan batu idan kai salatul fati kafa ɗari daren juma'a zai kankare zunubai na shekara ɗari hudu ina aka samu wannan wato har zunubin ma da bakai shekarun ba ya kankare ma yanzu wanda ya shekara hudu cikin rayuwa anya kuwa wanda ya ɗari ne ma kake ganin ɗari da yan kai kaga tun anan sun baka aljanna kafin ka je can ta hanyar salatin fati shine da Allah ina aka samu wa'annan na sa numba da Allah maji wannan shine zama na hudu insha Allah an mu gama a hankali zuwa ga abebaɗen da muke tuhuma cikin wannan salati gashi nan na sa numba da Allah gashi nan na sa numba kada ka ce ban sa numba ba gashi to ina ganin fa har yanzu ban ga wanda ya kira ba fa to ina ganin ban ga wanda ya kira ba idan na ga ba a kira ba zan tashi in je in ci gaba da karatu na a tiktok a ganin za mu tsaya nan da abin da muka daidai Allah ka ba mu lada Allah ka sa karatun ya zama to sanadiyar tsiran waɗanda suka kauce suka bar hanya ga wani nan ya yi kiratu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na barka da ya gida. A karmakan lawa barka da kokari. Ya ibada malam Muhammad Sani. Alhamdulillah malam ya gana. Wallahi alhamdulillah ga mu muna cikin gana. Ina maka fata alkhairi. Ni ma ina amsa malam Muhammad Sani. Na ga

muna ƙara taimakon ta ƙara taimaka mata ta kan maka zau. amma tsaya mu bakka ta wata hanya muke ƙara taimaka mata ta yi malam kamar kayan sata ne an yi da kaya ne na sata eh amma sai ka zo kana cewa amma da aka sato din an yi amfani da kayan an gina masallaci ko an ko an ba mu rayu ko wani abu wanda kama haka ya yi a ita wannan abin tun farko kawai ta riga ta bu a kayan tsari da kuma ta riga ta wata smoga ka gan ka Da ta riga ta wata smoga ta riga ta wata smoga gaskiya ne da haka mun komi ta zo da shi ba ruwan mu da abu a ah, to ai kana ji ai wannan abin da ake faɗi ɗin ai tatsuniya ne wanda mai hankali ne zai yarda da wannan abin

ba ka da shi mun yi karatu to ai malam shi ai bai dariƙa karan kansa ai shi karan kansa a karatun da kuke mana ai mun gane cewa kawai ya ci a dariƙa ka san eh. ka san ta wannan ƙaryar cewa tana da kaza ta nan suka ɗibi wawayen su amma kai yanzu ya za a yi ka yadda yaya za a ka yadda a ce ma shi salatul fati in ka karanta shi so ɗaya sai ka shiga aljanna yaya <laughs> za a ka yadda da wannan tatsuniyar mahaukaci ya ya haka mana ai sai in gama da eh ai tun da ɗarika kun karanta mana cewar ɗarika ya ce shi duk abin da ya faɗa a auna shi da mizani da shara. eh haka suka ce wai ya ce fa wai to a sallama ya ce ba dai ya ce ba to ai da rika gaba ɗaya da a yadda ta zo ai ba ta tsallaka ta zaba ma wancan mizani shari'a ai ka gane me yake na gane sosai shi ne kuma ya zo kuma ya ce kuma yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a azata lama nama eh ba shi ya faɗa ba a shi ya bani kuma a ta wannan garin ne da aka ba shi da riƙa ko har nan abubuwa ma da muke karantuwa duk ta nan ne a'a shi shi nan to kaga magana shi ta saba wa ta saba mizanin shiri. Allah ya samu iya wannan iya wannan idan aka yi iya nan a iya wannan gurin kawai a wannan zuwan jirgin so yana ganin an guri guri yana ba shi ce ne shi ne ba a yanzu ilimi ya wasa iya nan za a ba ma a yau masu masan idan su gani a iya wannan ba in jira da su gaskiya ne ba a da tuke da cewa na ya samu shara ba ba shi wannan gaskiya ne ka gane iya mu kokarin da ke nan tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a samu wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina ya ce ga shi manzon Allah sa ya zo masa a raye ya warware mai wata matsala bai ba samu ba shi dai ya ce a yaren shi kuma kuma abubuwa sun faru abubuwa sun faru bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ma sahabbansa ma faru da su na wanda suna da bukata a sai ya zo a warware wannan matsala amma tun da kaga ba wanda ya ke manzo Allah farko ya zuwa ce mun wane ne ke da gaskiya ko wane ba shi da gaskiya ko kuma mata wanda ake sabani a kanta wane ne ke kan daidai wane ne ke kan mata kan makalla kun ce sahabbai tsakaninsu akan ayyaki suke tsakaninsu ai ba haka ne ba eh amma sun ce ai ya je wa shehu tijjani shi a sun ce ya je wa shehu tijjani kaga in mun ce ya fi sahabbai su ce a'a to ai dai ga matsaloli a karfa kallahu kanta inda na isha da lau ta'ala ko ka ɗauki na fatima hmm. ai akwai abubuwan da sun faru tsakanin da sai na abu karatuwa tana bukatar gado hmm. ba an yi haka ba karmakan lau an yi haka dan Allah wannan abun yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke da sai na Abubakar idan zai dawo ya ce ga yanda za a yi ya dawo ya ce mana na na fakawa mu annabawa ba a gadan bai fi muhimmanci ko ko zo ya kawo mu shawarar da ta baki wani ko ko ya kawo dakika sun dai ce bai yi wancan ba amma ya yi wannan eh haka suka ce Allah ya samu dace nan malam Muhammad <laughs> kar magan nan wancan makogwaran wancan makogwaran da cewa duk abin da ya faɗa auna shi da gidan shari'a wancan wanda ne kan gaba ɗaya da baka san da gidan shari'a ba kan ka kan babu mu malam Muhammad malam Muhammad a kar magan nan wallahi shi ne ba wani kace na ce Allah ya samu dace. Ita kan da baka tsallake ba Allah ya sa mu dace malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi salatul ka da ga wani yana kira amin amin amin malam Muhammad in muka tsare ka malam Muhammad sai kai awa ɗaya kana ta sukuwa shehun faransa minti biyu na baka don ina da karatu a tiktok minti biyu na baka an lafiya rahmatullah wa wala alhamdulillah to alhamdulillah eh, wato wai na mutane a kan ta wannan salatul fati jiya bahare zai ba su fito su nuna mana wani wata wani annabi wanda ya zo da wata ibada mai falalar wannan ita salatul fati ba eh to gaskiya ba su fito sun nuna ba a ga karatu guda biyu yanzu da sun ce duk wanda ya karanta ta bai shiga aljanna ba a ranar lahira ya kama mai ita to waye mai ita sun ce manzan Allah ne mai ita sun ce shi da ne mai ita sun ce kuma eh, wannan bakari ne mai ita yanzu tijjani kama ko bakari ko ko manzan Allah wai ya zubi kaga kaga wannan sai sun fito sun yi bayani idan mazan Allah za su ke so a kama a shaƙi wuyan mazan Allah kenan shi ya zo da ita idan ko ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bane to wuyan wa za a shaƙa a lahira ba san me sarakin shi kuma can sun je wahayi ce wa za a kama Allah ya sa mu dace to sannan kuma tafiya ka tafi malam akwai tafiyin ayi cewa karatu biyu ne ayi na cewa wanda ya yi ta e cewa wanda ya yi ta daidai yake da da ibada shekara 400 shekara 400 a zawi a kankare masa laifinsa na shekara 400 suka ce na shekara 400 eh, malam akwai wata ibada wanda manzon Allah ya zo da ita ko wani annabi ya zo da ita wanda idan ya yi guda ɗaya za ka karbi shi wannan na wannan shekarun ko azumi ko sallah ko wani salati ko wani wani tasbihi to eh wallahi ni dai ban sani ba eh, ban sani ba malam rabi wato nan mutanen wallahi malam in <laughs> tattara gaba ɗaya salatin fatin nan kaɗai da kake ganin ta suke kowata wutata hmm. ta fito ko ciki da da Allah ya sauke saukar da ita a ga manzannin sa wallahi ta fi gaba ɗaya su kuyi mulki yanzu a daina bauta wa Allah wata wata adawa na bauta shi cikin eh, eh, gaskiya wayannan mutanen ne sai dai addu'a yanzu malam wannan ita salatul fatina akwai wanda ya yadda da hakan hakan ne da gaske wannan abubuwan da kake karanta sosai kuwa sosai kuwa wasu abin yadda da shi ne suke cewa ba sa ita ma sai karantawa sallah gaskiya wannan ne domin ita suke karantawa a sallah malam me amfanin yin sallah tunda ai ta fi komai ta fi kowane ibada da kowane mai me amfanin yin sallah su wallahi wayannan mutanen sai dai addu'a kawai malam Mamaki da mu da yan uwanmu daga ciki wanda Allah ya yi nufin da shari'a wanda kuma da can kyauta wanda ne kaga bayan da a tuya ko wanda mai ya samu ya ko jarabawa ce ake ciki Allah ya ba mu ikon ci amin amin amin Allah ya saka da alkhairi ka zo a ƙarshe mun wannan ina shirin tashi dan inda ba dan kai bane da ba zan dauka ba amin Amin.